Batun ɗorewar zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa a Najeriya shine ɗauki hankalin da dama daga cikin 'yan Najeriyar da suka halarci bikin cika shekaru tamanin na haihuwar tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida. Tun da farko dai tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalamu Abubakar ne ya fara ambaton cewa idan fa babu zaman lafiya to babu ƙasa. To, zaman lafiya dole ne kowa ya sani in fa ba zaman lafiya ba babu ƙasa. Sabili da haka a kowannan muna ina roƙon mace da namiji yaro da babba ya kokari ya ba da nashi gudunmawan yadda za a samu zaman lafiya a ƙasa. To shi ma dai tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce nauyi fa ya rataya ga shugabanni akan kare rayukan 'yan Najeriya. Kuma dole ne ka kare rayukansu da arzikinsu. kuma ko a a namu kundin tsarin mulki din shine abin na farko da aka ci ka kare rayuka ka kare kuma arzikin mutanen nan so sai zama da duk muka manta sai a ji ana ta wani abu can hargowa daban idan kudin Najeriya gaba ɗaya ka dauka don zaka kashe don a zauna lafiya shi ne maka gaba. To su ma dai wasu daga cikin 'yan Najeriyar da suka halarci taron na murnar haihuwar IBB ɗin ga abin da suke cewa. To sunana Muhammadu Dodo Oroji kuma su mutane ya kamata manyan mutane kana ganin da yau ɗari abubuwan da suka waru Amina to su nemi shawara kamar irin su a shi baban gidan kuma ya kamata mu san ciwon kanmu arewa mu ɗauki matakai irin abubuwan da suke faruwa gare mu. Alhamdulillah sunana Malam Idris Usman. Magana raba kasar nan ba yau aka fara ta ba. Tun daga aka fara tun daga 1966 ake magana raba kasar nan. Saka ni shawara na nan mu rike junan mu Allah da ya hada mu wuri daya ya san me hikiman da za mu kasance mara wa junan mu gaya. To an dai hana manema labarai shiga gidan tsohon shugaban ƙasar Janaral Ibrahim Badamasi Babangida a lokacin taron al'amarin da ya hana samun damar yin magana da shi. To amma ga abin da yake cewa a wata zantawar da na yi da shi a kwanakin baya game da nuna mahimmancin yin adalci ga shugabannin siyasa. Ta zama mutane ne masu adalci mutane masu gaskiya waɗanda suka amince da siyasa sun san kanta kuma za su taimaka mutane magoya bayan su yi siyasa ba daga ba ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.